domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ka danna Jibota kai ne ka zo ka a ah, ni ne na zo mana Bakson a jibo a jibo kana jin daɗi wallahi na wani daɗi abu na mai akwai magana yana wani daɗi a jibo Ali ban yaci ma za ka zo ba fa kawai sai ganin ka to ya ganin ka ya kake wala jiya ai mun ci club ne da kamar da yake faruwa haba ya za ka ce mun je shi kai kaga fulan da na tara su na zuba su alaji ai ba a magana yadda na kashe miliyan miliyan uku na kashe jiya ba a wannan wajen na kame gun ne kuma komai mota miliyan tara na siyasa kafin takaici da ka je gunnin da na ji daɗi wallahi ka daɗa bari ai kai na kira ka a waya kullum ba ka saba ka bari yau ya maganin baban yarinyar nan ne a jogo wallahi yanzu ba shi ya kawo ka manta da wannan mutum ka manta mutum nan ka san me yake ba za a shirya duka da babban rigawai ya baban yarinyar nan naira miliyan goma zan fara rufe bakinsa kawai na zo zan baka motar miliyan hudu ka je kofar gidan ka je ka ba da makullin abin da zan haba a yin baka ci zan musu ba hankali na ba zai kwanta ba kuma ina gaya ma kana ji na za mu je zan shirya ma wasu kuɗaɗe a bayan mota kawai da kun je kuna ɗan shirya ka zo irin za ka ba ta ruwan nan da ka buɗe bayan motar ta ga kuɗi fa da shi za mu yaki ba ai so abinda nake so kenan abinda nake so kenan a jego ka bari kawai sai mun haɗu ni zan koma ya za kenan to shi kenan a jego sai mun haɗu ka kira ni